shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da tabbacin cewa gwamnatin najeriya za ta ɗauki duk matakan da suka kamata domin tabbatar da 'yan najeriya da ke cikin lalurar bauta a ƙasar libya sun dawo gida najeriya ba da wani ɓata lokaci ba ya dai wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da 'yan najeriya a gurin da ya je ƙasar cote d'ivoire domin halartar taron tarayyar turai da tarayyar afirka inda za a tattauna matsalolin da suka shafi matasa da kuma ci gaban al'umma malam garba shehu kaka mataki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya na ɗaya da cikin waɗanda suka mara shugaba muhammadu buhari baya zuwa ƙasar cote d'ivoire domin tattaunawa a takin tallafawa matasa domin ci gaba mai ɗorewa a duniya ya yi min ƙarin haske akan matsayin da shugaba muhammadu buhari ya bayyana to abu ne da yake yanzu ya dami ba wai shugaban muhammadu buhari ba ya damu duniya gaba ɗaya kuma wannan taro da ake a agitan wannan da ke yana cikin muhimman bututtuka da shugabannin kasashen turai da na afirka za su a cewa yau a duniya sai da mutum a karɓi kuɗi wai ta dawo afirka kuma abin nan gashi ana yi a libya a libya suna ta ƙoƙarin kare kansu amma dai a zahirin gaskiya shugaban muhammadu buhari yana da cikakken bayani akan irin wahala da 'yan najeriya ke ciki a wannan ƙasa ta libya kuma a zuwa yanzu ya sa an dawo da 'yan Najeriya sun kai su dubu biyar kuma ya ce dukkan lokacin waɗanda suke sun makale a Libya yayin da suka bar nan hanyar su zuwa Turai a sa su a jirgi a dawo da su gida. To amma ganin cewar matsalar ba za ta kare ba wani mataki shugaban zai ɗauka domin hana 'yan Najeriya ma ficewa zuwa wata kasashen duniya inda ta nan ne suke bi zuwa Libya su je waɗansu kasashen? To na farko dai wannan taro ana sa rai za a samu matsayi guda mu 'yan afirka da ake fitar da mutanenmu ana kaiwa turai su kansu turai da ake zuwa ana damun su da waɗannan mutane da ba son su je musu ake ba amma a zahirin gaskiya idan na ce maka shugaban muhammadu buhari shi kadai zai iya maganin wannan ƙasa a najeriya ba tare da gudunmawar 'yan kasa ba abu ne ba zai yi ba saboda haka wannan abu za a iya yi daidai karfi daidai abinda muka mallaka amma a ce take guda gwamnati za ta yi maganinsa zai wahala zai ɗau lokaci sai dai idan kowa ya kama ana tona asirin masu wannan mugun a'a ɗabi'a ta ɗaukan 'yan najeriya su ɓace musu takardun tafiya fasfo da sauransu su sai da su a cikin bauta a wayannan ƙasashe da ake magana To amma ai idan ka dubi matsaloli ne ke sanya 'yan Najeriya da 'yan wasu kasashe ma ke barin kasashen su su je waɗansu kasashe domin neman biyan bukatu na rayuwa. Anya matakin ba cikin ƙasar Afirka yake kamar Najeriya idan za ta wadata al'umma da abubuwan more rayuwa ba wahaloli na ƙasa ba ma mai tunanin ya fita ya je wata ƙasa har ya shiga bauta? Gwamnati sama wannan zamani da ƙarshen shugaba Muhammadu Buhari tana iya yin ta don ta kyautata ta yi amfani da Allah ya bai wa Najeriya don a kyautata wa rayuwar jama'a. Amma ina so in tabbatar maka cewa abubuwan nan wasu da suke faruwa akwai karyar zuciya, akwai kwaɗayi wanda ya wuce iyaka. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnati tarayyar Najeriya wanda ke cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari a taron haɗin gwiwa da ake yi tsakanin tarayyar Turai da tarayyar Afirka domin ɗaukan matakan tallafawa matasa domin kawo ci gaba mai ɗorewa a duniya baki ɗaya. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.